duk da tsarin na'urar tantance masu kada kuri'a an bi tsarin gargajiya da aka saba na daukar kuri'a ɗaya bayan ɗaya da mutane kan kidaya da kansu har sai an gama lissafin kuri'a da kowane ɗan takara ya samu a fili yake inda magoya baya kan nuna farin ciki ta hanyar sowa in sun ji ɗan takarar su ke kan gaba a rumfar zaɓe. mazabar AYA mashigar Abuja daga jihar Nasarawa inda dan takarar Leba ya lashe da kuri'a 245 inda mai bi masa baya Bola Tinubu ke da 67, Atiku Abubakar na PDP ke da 46, magoya baya sun shiga murna ta akalla dai sun kawo mazabar su. Kindly tell us your name. My name is Israel Sunday. From which state? From Akwa Ibom State. I has already won, I think. Maybe they not give him that, that means there is something somewhere that is wrong somewhere. Israel Sunday na daga masu mara Peter Obi na leba baya da ke tunanin hakan na nuna har dai ba Obin aka ayyana a ƙasa baki ɗaya a matsayin wanda ya lashe zaɓe ba to an yi wani abu ne na saba ƙa'ida. Duk da haka masu mara wa kwankwaso baya na cewa dama yanayin akasarin mutanen da ke zaɓe a rumfar magoya bayan Obi ne. Sunana Ibrahim Zubairu. ya ba su wani takarar rata ba kaɗan ba in ana cewa linki linki linki zan iya cewa linki ya linka su wajen baranin takarar in ce ya linka su biyar abun ya baka mamaki ko kuma dama an yi tsammani haka zai faru eh to ni duba da la'akari in nan na ci abun ya ban mamaki zan yi ci abun bai mamaki ba dalili abin na ci abun bai ban mamaki ba saboda nan da yayi mazaban nan nan inda nake da kuma wanda suke mazauna nan AYA mafita da kabilu ne kabilu ko kuma yan kabilan Ibo yan kabilan Ibo amma mi tunanin ka kana ga wannan zai iya sa shi fita bai lashe zaben nan <laughs> ya me su da gida Shi kuma wani matashi ya ce ya ga ana raba naira dubu biyar biyar don zaɓar wani ɗan takara, amma shi ya ce ba zai karɓi kuɗi ya koma hammar shekara hudu ba. Sunana Ibrahim Umaru. Mai gida farin kashi akwai a cikin wani envelope zai baka ga motarsa wani ja kawai santa zai baka kasan shi politics wani yana iya sai da incinsa kan dubu biyar za ka iya sai da incinka ya ka sha wahala shekara takwas ba muna wahala haka mata mu gane to amma wani ne zai fitar da mutane daga wahala in hakan ka na gida sani sai Allah za a buɗe ɗakin tattara sakamako na ƙasa da fara ayyana sakamako a lahadin nan inda hakan ka iya kaiwa zuwa ranar litinin ko fiye in an yi la'akari da abin da ya faru a zaɓukan baya nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya